Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da kuma VOA Hausa.com ta intanet. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 200.5 a VOA Africa. Da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammacin Asabar daga nan birnin Washington DC da fatan kunanan lahiya. Kahin ku ji abubuwan da muke tahe da su ga sahabo Imam Aliyu da kanin labaran duniya. A ƙasar Siriya da alamun ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a yau. a afghanistan wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutum tara ya jikkata wasu goma sha uku a wani hari da aka kai kusa da ofishin tsaro na kasar da ke kabul a somalia kuma akalla mutane goma sha biyu suka mutu wasu fiye da talatin kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi suka auku a daren jiya juma'a babban birnin kasar To kamar kowace asabarwar haka Ibrahim Ka'almasi Garba na gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku amma kahin nan za ku ji rahotanni guda uku daga ƙasar Nijar inda jama'ar maraɗi da damagaram da kuma ƙawancen 'yan adawa a Yamai suka bayyana ra'ayoyinsu bayan an ba da sakamakon zaɓe da yammacin jiya. Da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran akwai alamun yarjejeniyar tsagaita wuta da kulla a siriya ko sham wacce ta fara aiki yau galibi da ana mutunta ta duk da hakan an fuskanci wasu tashe-tashen hankula a wasu wurare kafofin yada labaran kasar sun ba da labarin tashin wani bama bayan garin da na birnin islamiyya a lardin hama ya kashe sojoji biyu babu wanda ya fito da alhakin kai wannan hari akwai rahotannin 'yan tawaye sun kara da sojojin gwamnati a lardin latakia kusa da kan iyakar kasar da turkiya yarjejeniyar da amurka da kasar rasha suka jagoranci ganin an cimma ta ta fara aiki ne da karfe goma sha biyu na dare agogon siriya da misalin karfe goma na dare agogon najeriya da nijar chadi da kamaru gamayyar jam'iyyu da kungiyoyin hamayya ta kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce kungiyoyi 97 ne suka yi alkawarin za su mutunta shirin tsagaita wutar sai dai wannan shirin bai shafi kungiyoyin isis da masu alaka da alkaida kamar su al-nusra ba a afghanistan kuma wani dan harin kunar bakin wake ya kai hari kan jami'an tsaron kasar kusa da ma'aikatar tsaron ta da ke kabul a yau asabar ya halaka akalla mutum tara da jikkata wasu goma sha uku kamar dai yadda aka ji daga jami'an 'yan sandan kasar wannan ya biyo bayan wani harin bam a lardin kunar wadda ya halaka mutane goma sha uku ya jikkata wasu mutum arba'in a kabul shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya ga murya amurka cewa ƙungiyar ce ta kai harin na kabul yana ikirarin cewa sojoji 23 ne suka halaka wasu da dama kuma suka jikkata jiddin dama an saba taliban ta tana ƙara adadin wato mai yawa a irin waɗannan hare-hare shugaban harkokin gwamnatin kasar abdallah abdallah ya fidda sanarwa wacce a ciki ya yi allah wadai da harin yana cewa babu yadda za a yi ana shawarwarin sulhu a gefe ɗaya kuma ana kai hare-hare abdallah abdallah yana hannunka mai sanda ne kan zaman sulhu da ake sa ran za a fara makon gobe tsakanin gwamnati ta afghanistan ɗin da taliban da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen kasar a pakistan idan allah ya kai mu. a somalia kuma akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu wasu fiye da talatin kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi suka auku da kuma harbe-harben bindiga a mogadishu babban birnin kasar a daren jiya juma'a shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa wata motar dakon kaya wacce aka dankara na kiyoyi ne aka tada ta kusa da wani shingen binciken motoci a kusa da wani otel da ake kira syl a fadar kasar da misalin karfe 8 saura kuta na daren jiya ministan tsaron kasar abdulrazak umar muhammad ya ga sashen somaliya na murya amurka cewa nan take jami'an tsaron kasar biyar suka mutu hakanan ya ce matukin motar da aka kai harin da ita ita shi ma ya mutu jim kaɗan bayan fashewar wasu 'yan bindiga uku suka fita daga cikin mota suka buɗe wuta da nufin kutsa cikin otel ɗin amma jami'an tsaro suka hana su ministan tsaron abdulrazak ya ce jaman tsaro da masu gadin otel din suka bude wuta suka kashe maharan uku kamin su kai ga otel din to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc a jihar carolina ta kudu ta nan amurka yau take ranar zaɓen fidda ɗan takara na jam'iyyar democrat inda masu zaɓe za su yi ƙuri'a kan tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma ɗan majalisar dattijan amurka bani sanders mai wakiltar jihar vermont wannan ita ce takara ta ƙarshe kafin a kai ga zaɓe da za a yi ranar talata da ake kira a nan amurka da turanci super tuesday inda jihohi masu yawa za su kada ƙuri'a inda za a samu wakilai fiye da dubu ɗaya na 'yan jam'iyyar democrat a ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a a faɗin jihar ta carolina ta kudu da aka gudanar ya nuna cewa madam clinton tana da kusan maki hamsin kan gaba da shi sanata sanders jihar Carolina eh, wato samun nasara a jihar Carolina tana da muhimmanci a gare ni saboda da haka za mu aike da sako cewa jihar Carolina a shirye take domin gudanar da canji in ji Madam Clinton a jawabi da ta yi a birnin Columbia da ke jihar Carolina a jiya Juma'a. samun nasara a jihar carolina ta kudu za ta ƙara ƙarfafa ƙarfin madam clinton tsakanin bakar fatar amurka ɗaya daga cikin rukunoni masu karfi a jam'iyyar ta democrat lamari kuma da zai ƙara ƙarfinta a duk faɗin ƙasa cewa za ta iya cin zaɓe ta samu goyon bayan ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin amurka mai wakiltar jihar carolina ta kudu a makon jiya james clyburn lokacin da ya fito ya bayyana goyon bayansa ga ita madam clinton a sakamakon farko-farko da aka samu yau asabar daga iran na zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar jiya juma ya nuna cewa kasar ta shirya gabatar da wato wani zubin wakilai masu hankoron canji da kuma masu sassaucin ra'ayi na 'yan mazan jiya lamari da zai samar da yanayi mai kyau ga shugaban kasar hassan rohani na aiwatar da ajandarsa ta siyasa zaben wakilan majalisar dokokin kasar shi ne zaɓe irinsa na farko tun bayan fara aiwatar da yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya kan shirin nukiliyar ta sakamakon zaben da aka yi jiya juma'an baki ɗayansa zai nuna ko ɗaya daga cikin burin masu goyon bayan yarjejeniyar da kasashen yammacin duniya na samun ganin iran wacce take da sassaucin ra'ayi da kuma walwala zai samu karbuwa. Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To a shirinmu na jiya da daddare kun ji ta bakin shugaba Muhammadu Isu na ƙasar jamhuriyar Nijar na PNDS tarayya da kuma Bazum Muhammad shugaban jam'iyyar PNDS tarayya sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon da aka bada a jiya. To shi ma ko kuma in ce su ma kawancen jam'iyyun adawar kasar Nijar sun kara jaddada matsayinsu na cewa an yi magudi a zagayen harkon da aka yi ranar Lahadi 21 ga watan nan na Fabrairu. Ga Suleiman Muni Barma da rahoton. A cikin wata sanarwar da suka fitar a yau Asabar, jam'iyyun kawancen Kofa 2006 sun bayyana zargin magudi a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu. Dan majalisar dokokin ƙasa Bakari Saidu na daga cikin kusoshin modern Lumana. Mun gani mun jiya mutane sun gayi wuri da yawa ka ka kartin ka a baka shiga goma sha biyar akwai garuruwan da an ka amshe duk kartoti an ka zo an kai zaɓe mata an hana musu zaɓe kawai shi maza ɗaya ne aka ba su kartoti suna zuwa suna zaɓe wanda ya zaɓe duka ana ba shiga goma sha biyar wannan mun gashi da idanun kuna da niyyar eh, shigar da ƙara gaban kotu ne insha Allah wuri da yawa mun ga abin zaɓen ya yi da karkata ko ne parti zai nazari ya rubuta wurin da an ka san an cuce shi ya taya kai kara wajen kutun kasa shugaban jam'iyyar adp zumunci alhaji isu bashar ya bayyana cewa daga yau hama amadu ya zama dan takarar kawancen hamayya na kofa yanzu mun tambaya kowa ya je fabagandi mu kowa da kan shiga hama amadu ne kowa ya shiga daji eh, a ƙara gama jama'a gaskiyar da take ko su hutu ko su hutu a da da aka yi a da ba mu yarda ba mun ce mu sani mutanen da ta sa suke magudi ta sake su inda an bi gaskiya a cikin ɗari Mahmud Isam bai samu mutum goma sha biyu bai samu wallahi Allah dafita yanzu ya ce wajen saba'in da wani abu gare shi an kama gaskiya bai hin goma. Eh min kira sauran eh, siyasa da basu kofa su komo eh, su zo tare da mu tun da sun ta yi tare da wancan ai sun gani to kenan su zo su sake sake tafiya. Da yake bayyana matsayinsa jim kaɗan bayan bayyanar sakamako dan takarar pnds tarayya isu muhammadu ya bayyana karbar abin da ya kira hukuncin ubangiji duk da cewa bai cimma gurinsa na lashe zaɓe a zagayen farko ba kafin jin hukuncin kotun tsarin mulkin ƙasa a game da makomar wannan sakamako jagoran 'yan adawa sai na umaru a sanarwar kofa ya bayyana ɗora alhakin tsaron lafiyar ɗan takarar su hamma amadu da ke tsare a gidan yarin filinge kan hukumomin ƙasar niger nous isufu Muhammadu comme seul et unique responsable de la sécurité de notre candidat, dont la moindre atteinte à l'intégrité lui sera directement imputée. Barma, Niger. Mm, mm, mm, A da jihar Zandar ma jama'a sun hurta albarkacin bakinsu bayan sakamakon da hukumar zaɓe ta bayyana a jiya. Wakiliyar muryar Amurka a Zandar Tamar Abari ita ce ta tattauna da su. Mu da tur da Premier mu kawai alheri muke nema kuma da aka yi haka ma muna Allah godiya da ba a yi ba kashe-kashe aka yi wani bige-bige Allah sa haka shi ya alheri wanda Allah ya sa raban shi ne ko ana mazuru ko ana shahu sai ya ci fitina ce suke nema a ƙasa ko kullum malamai da ko Allah suke Allah kare wannan fitinar kenan Allah kare mana ita Allah kare mana ita in ya hau lokacin shi ya safka zai kowane ne a nan gaba innan da bayan mu ne innan da da shekara nawa ne duk wanda ya hau shi ma lokacin shi ya safka zai ni nike ga yin haka gwaninta ce ta ubangiji saboda muna ta addu'a Allah ka mana hanyar zamna lahiya domin wannan zance na bugo daya eh, da ake cewa yan kukawo to gaskiya ni ban daga alheri a cikin shi samun haka kin shi ne alheri don haka kawai abin za mu yi wata allah ba mai rabo sa a cikin wannan zaɓe da za a yi nan gaba sakamako kawai a haka ya yi kuma a haka ina tsammanin hankalin kowa da kowa zai kwanta kuma roƙon allah da aka ringa yi dare da rana akan allah ya yi mana zaɓi na alheri wannan shi ne kawai ni yanzu magana ta dai kawai ita ce allah mana zaɓi na alheri saboda ba zan iya ce ba ina goyon bayan hamma ba zan iya ce ina goyon bayan Muhammadu Isu ba amma Allah shi zai mana zabi tsakankanin su bikin kuma za mu yi hankulin da Allah zaben wannan dai mana za mu yi hankuli da shi eh, sai mu ce can da dai mu ba a yi ba bugu ɗayan wannan sai mu ce mun ji daɗin shi saboda sakamako yadda ya zo shi fi sabilillahi mun amshe shi a dalilin za a je dai zamtur saboda haka za mu ce alhamdulillah akan sakamako da aka samu ba ma ce ba mun gamsu a bisa sakamakon mu saboda shi wannan sakamako yadda ya hutu sai dai mu amshi shi da muka gan shi amma babu zancen gamsuwa a harkar sakamakon wannan babu zancen gamsuwa a harkar yadda aka bada wannan sakamako akwai arin gizo fiye da hutar hankali gaskiya mu a Nijar tun daga katuwan taras muke yin zaɓe mu taɓa ganin mummunan zaɓe ba irin wani zaɓa to farin cikin mu ɗaya da aka yi lahiya a lahiya amma ina fatan don allah a nijar mutane su kiyaye irin wannan mummunan zaɓa bai da amfani mun muna son kowa in aka zaɓe shi daidai gwargwado ɗan ƙasa aka ba shi ya zaɓe mutum ɗaya zaɓe da mutum ɗaya shi ba laifi bane wani. gaskiya mun gamsu eh, muna watan yan nijar kar su yi ƙasa a gwiwa su tashi su kama eh, ƙarfin hali mu samu saboda shi a lokacin da aka fara yaki in aka zo kashi na biyu to kayan yakin kake karawa saboda mu samu mu murkushe wannan gwamnati ta zo saboda mu gurin mu murkushe ta kuru yanzu haka dai al'ummar da magaran na ci gaba da harakokin su kamar yadda suka saba ta marabari sashen hausa na muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi da A jihar Maraɗi ma makwabciyar da magaram jama'a da wakilan jam'iyyun Lumana da Tarayya su ma sun hurta albarkacin bakinsu akan sakamakon zaben da kuma zagaye na biyun da za a yi ga rahoton da Sha'ibu Mani ya aiko mana daga Maraɗi. a bangaren malam ahmadu mamman dutse sakatare na lumana afirka rashin maraɗi shi ma ya furta albarkacin bakinsa wanga cece ce na bugu guda allah subhanahu ta'ala ya sa kawa ya shirye shi kenan bisa ga wannan godiya hayyo ga allah za mu yi ta godiya hayyo za mu yi ta ga al'umma ƙasar Nijar na jam'iyyoyi na adawa shugabanta shugabanmu mai girma Hamma Ahmadu yana ga hannu Allah ya kama muna Allah ya kama Muhammad Hamma insha mu Allah kuma za mu ci gaba da gwagwarmaya za mu ci gaba da addu'a in ce wanga zaɓe na yau aya ce ubangiji ya jiddo mu 'yan Nijar ko kuma 'yan gari me za ku ce dangance da zagaye na biyu. Wannan zagaye na biyu alheri ne haka ya zama kwanci hankali. Allah sa mu ga karshen abin lafiya. Yan kukawo abin da ba a taba yi ba Nijar a ci a yi shi saboda kwanci hankali ya haiko min. Challar Tijawa sun ce ba yiwa a wuce haka nan. Ai ko ka gani sun yi gaskiya. Sai yanzu dai a tayi da zam tur Allah ba mai rabo sa'a. Saboda haka wannan ba wani abin tashi hankali gare shi alheri. Bayan da tare akwai ku da sabon salo. Ba wani sabon salo gare mu Allah ne za mu roƙa tunda shine ke ba da iko. Wanda ya zame mu alheri alheri cikin nawakin da muka zuba Allah ya bamu shi eh wanda kun babu alheri gare shi Allah ya keɓanta mu da shi buri dai fatan zabukan da ke tafa a cikin koshin lafiya shi'ai mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma da minti goma sha shida wato karhe hudu da minti goma sha shida agogon Najeriya da Nijar yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, ku bani tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda. Mai tambaya gamba kwankwal bilyamunu Ni ne Alhaji Baki da Bahago, Dukawa, Kano, Najeriya. Don Allah ina son a bani amsar lokacin da annabi sulemanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne shi kuma annabi sulemanu yana wani ƙasa ne kuma bayan wannan ina son da allah a gaya min a ina kabarin bilkisu yake kuma a ina kabarin annabi sulemanu yake bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake bayan wannan a ina kabarin maryam mahaifiyar annabi isa yake Wannan shine kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taɓa ansawa a baya da masu sauraron mu da yawa ke son a maimaita musu. To bari mu fara da kammala biyan buƙatar jama'a da dama. Idan an tuna wadda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar mu halimu Jimrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Ali Jibo wanda a lokacin ke aikin hidimar ƙasa a jamhuriyar Nijar bayan kammala jami'ar Azhar da ke Masar. kuma da yake an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi halima jimrau ta yi ta saka muryar mai tambayar ne sannan amsoshin na bin baya kamar haka zuwa ga filin tambayoyinku na sashen hausa na rediyo america lokacin da annabi sulemanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne lokacin annabi suleiman da ya sa a ɗauko gadon bilkisu na na bilkisu tana birnin saba wanda yake kasar yaman kasar yaman tana nan tana makwabtaka da saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da somaliya ita dai kasar saba a cikin qur'ani an zakara ta inda aka tana da suratu saba akwai suratu saba a cikin qur'ani kuma a cikin ayoyi biyu Allah an faɗe ta in ka ɗauka cikin suratu saba kanta aya ta goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kana li sabain fi maskanihim aya ko kuma muka ɗauki ruwar shi laƙar kana li sabai fi masakinihim aya sai suratun nan aya ta ashirin da ɗaya aka zalika an zakara birnin saba inda shi kan shi kisar ta suleiman take cikin da hudu da yake ce mishi shi tukanin saba'in bi na ba'in yakin wanda shi ne ake kira birnin saba wanda yake cikin yaman hadisi ya zo saboda furwa bin musaika يا الزوج النبي صلى الله عليه وسلم هيك كتا يا نبي الله إن سبع قوم كان لهم في الجاهلية إذن وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفوقاتلهم فقال ما أمرت فيهم بشيء بعد يتشي متعنين متعنين برنو سبع سنة بالجرمة أتكي الجاهلية mutane ne masu girma masu ɗaukaka yanzu kuma ina tsoron su wuce daga musulunci wasu kan su to ina iya ya kasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai har yanzu ba umurce ni ba akan mutanen birnin saba da wani abu taba su da wani abu a takaice birnin saba yana nan a cikin kasar yaman sai bayanin gadon tsakanin palestine da birnin saba na yaman inda aka ɗauko gadon yana da kilomita dubu biyu na zuwa kenan zuwa da dawowa ɗaukowa da komowa na gadon ya ɗauki kilomita dubu hudu shine wannan nisan tsakanin Falastin da Yaman zuwa da dawowa. Kenan gaugawa ɗaukowa shi ne aka ce a ƙinta ido wanda ya ɗauko gadon ya yi gauga kilomita dubu ashirin a cikin dakika guda. Shi kuma Annabi Suleimanu yana wani ƙasa ne? shi kuma annabi suleiman salam yana falastin ne sai dai in ma karin bayani falastin da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan falastin ta yanzu falastin ta da ita ce ta dangana duka kasar isra'ila tana ciki ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin jordan ta ɗauki wani ɓangare daga cikin masar ta ɗauki ɓangare daga wajen suriya kenan Falastin tana da faɗi ba yanzu ba da aka yi auna auna aka ci kasa aka wuce wasu kasashe daga ciki to yana kasar Falastin ne wanda kasar sunanta bai sauya ba sai dai faɗin kasar ne da na da na yanzu ba ɗaya ba. Ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake. Kabarin Nani Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yaman wanda na gaya ma. In ka je birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin na na Balkisa. Kuma a ina kabarin Annabi Suleiman yake? To sai kabarin Annabi Suleiman alaihi salam. Kabarin Annabi Suleiman alaihi salam yana wani ƙauye wanda ake kira Sanfa wanda yake nisan kilomita talatin da biyar da birnin Kurk a kudancin Urdun. Na ce ma Urdun ita ce ake kira Shardani da Faranshi ko Shodan. an sake gina shi lokacin usmaniya an yi kewaye an yi ɗaki wanda yake an yi shi shakali ne na square ko wance ma murabba'i ko kare tsawon shi da faɗin shi bai ya huce mita goma sha biyu. bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake sai kabarin asiya matar fir'auna inda bincike da muka yi an samu saɓani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban amma dukansu sun kacewa a cikin masar yake sai dai garibuwan da suka faɗi wasu sun ce yana cikin bani wasu sun ce yana asuwan wasu sun ce yana nan birnin alkaira cikin ƙasar fir'aun amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin masar kabarin asiya matar fir'aun bayan wannan aina kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake kabarin maryam alayhi salam mahaifiyar annabi isa yana nan a kudus yana nan a birnin kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisa tilkiyama kanisa ce wanda sananniya a birnin kudus sai wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya iya duba littattafai kamar haka iya iya duba sayi ibn habban na ibn habban يا إيه ديبو على البداية والنهاية نايبون كثير ينا إيه ديبو على المستدرك نهاكم ينا إيه ديبو على موجام الكبير نتبراني ينا إيه ديبو سيد الجامي لا ألباني ينا إيه ديبو كتاب الطبقات نا محمد بن سعد ينا إيه ديبو التفسير القرطبي نا إمام ينا إيه ديبو فتح الباري نا ابن حجر ينا إيه ديبو سيد البخاري نا بخاري ينا إيه ديبو في زلال القرآن نا سيد القطب ينا إيه على الكشاف نزل أخشري ينا إيه ديبو التفسير القرآن العظيم نا ابن كثير tafsir a ƙarshe yana iya diba tafsirin nujum na ibrahim al to wannan abin da bincike ne ya nuna mumu sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga allah wallahu ta'ala ala wa ala sai kuma ansar tambayar malam gambo konkal bilyamunu mai son sanin tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin najeriya suka zama ƙasa guda idan malam gambo na saurare ga dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ta arewa house kaduna zai baka ansa wanda ya hada arewaci kudancin najeriya da mm. tarihi shine frederick john eltwin lugard an haife shi ne a india a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira reverend frederick grover lugard wanda sai ne na ƙasar burtaniya wanda aka kai shi aiki a india a nan ne kuma ya haifi lullugar a 22 ga watan janairu shekara ta 1858 shi lugard yana daga cikin 'yan legen asiri wanda ya zo yankin afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin yanar na mulkin mallaka daga shekara ta dubu da tara da ɗaya zuwa shekara ta dubu da dari tara da ishirin da takwas sannan ya yi gwamna a hong kong a shekara ta dubu da dari tara da bakwai zuwa shekara ta dubu ɗaya da dari tara da goma sha biyu sannan ya yi gwamna a Najeriya gaba ɗaya daga shekara ta dubu ɗaya da dari tara da sha hudu zuwa shekara ta dubu ɗaya da dari tara da goma sha tara an kawo shi arewacin Najeriya daga shekara ta dubu ɗaya da dari takwas da casa'in da biyar daga ƙasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin najeriya shine george Goldie. wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin 'yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company. Sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya mm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shida. Sannan an haɗa arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Deltry Lugard wannan inda na takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna a kuma kasar Hong Kong wannan shine dalilin da ya bada damar da aka kawo shi Najeriya yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi akwai alaka mai karfi a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin malam lawali jibbo da ke jamhuriyar niger da dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ta arewa house kaduna najeriya waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin mr tafiyar girma tafiyarra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya yanzu kuma ga sahabu imam aliyu da takaitattun labaran duniya a siriya da alamun ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a yau galibi dai ko ta ina ana mutu duk da haka an ce an fuskanci tashe-tashen kula wasu wurare kafofin yada labaran kasar sun ba da labarin tashin wani bam a bayan garin salamiya a lardin hama ya kashe sojoji biyu babu wanda ya fito da ke alhakin kai wannan hari akwai rahotannin 'yan tawaye kuma sun kara da sojojin gwamnati a lardin latikiya kusa da kan iyakar kasar da turkiya a afghanistan wani dan harin kunar bakin wake ya kai hari kan jami'an tsaron kasar kusa da ma'aikatar tsaron ta a kabul yau asabar ya halaka akalla mutane tara da jikkata wasu goma sha uku kamar da yadda aka ji daga jami'an 'yan sandan kasar wannan ko ya biyo bayan wani harin bam a lardin kunar wadda ya halaka mutane goma sha uku ya jikkata wasu mutum arba'in a kabul shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari a somaliya kuma akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu wasu fiye da talatin kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi guda biyu da harbe-harben bindiga suka auka mogadishu babban birnin kasar a daren jiya juma'a shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa wata motar dakon kaya wacce aka dan mata na kiyoyi ne aka tada ta a wani shingen binciken motocin hawa kusa da wani otel da ake kira syl a fadar kasar da misalin karfe 8 saura kwata na daren jiya ministan tsaron kasar abdulrazak umar muhammad ya gaya murya amurka cewa jaman kasar kusan biyar ne suka wato suka halaka nan take lokacin da fashewar ta auku uku daga cikin mahara da suka fito daga cikin wata mota suka yunkurin kutsa cikin hotel din ba samu nasara ba lokacin da jami'an tsaro da kuma masu gadin hotel din suka bude wuta suka kashe su Iyakacin shirin kenan sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake da muku da shirin mu tattauna na Ibrahim ka almasi garban da nake rika ma yanzu a madadin sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya da Mr. Caleb Getta ce wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimroki sallama da ku sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.